Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Masu sauraron mu barka da kasancewa a cikin shirye-shiryen Studio Kalangu, barka da sake saduwa a cikin muhawarar Studio Kalangu wadda ni malama Hawa Usman na shirya kuma zan gabatar muku a kan inji muna tare da Isa Lawoli. Muhawarar Studio Kalangu wani hili ne na tattaunawa wayar da kai jan hankali inda muke gaito muku masana su zo su ba ku haske abubuwan da kuke ganin duhu a kansu. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye daga gidajen rediyoyi 34 da ke ma'amala da Studio Kalangu a faɗin Nijar baki daya daga Litinin zuwa juma'a daga karhe biyar zuwa karhe bakwai na maraice sai kuma subdu da lahadi daga karhe biyar da minti goma sha biyar zuwa karhe shida da minti goma sha biyar na maraice shirin muhawarar studio kalangu na wannan karon zai mai da hankali ne kan zamantakewa tsakanin 'yan adam da dorina a bakin kogin isa yawan dorinar da ake samu bakin kogin isa na kawo cikas ga rayuwar jama'ar da ke zaune a bakin kogin domin sau tare dorunan na shiga cikin gonakai ta banna ta ɓata gonakai ta bata garake ko kuma ta cinye kayan garaken wannan kuma na haifar da tsoro da fargaba ga manoma har su kai ga barin noman gabaki ɗaya doruna na ɗaya daga cikin dabbobin da ƙasashen nahiyar afirka ta yamma ke karewa domin mutane na farautar ta ne to saboda namanta da fatarta da kuma haƙoranta da makira ke amfani da su to domin tattaunawa kan wannan maudu'in muka gaito muku da malam adamu kunu tsohon malamin gandun daji kolonel ali abdullahi gaziba malamin gandun daji da Muhammad Musa mai kama kihi a nan Gorubanda da kuma Abdulkarim Masalifu shi ma mai kama kihi ne a nan Indunga. Bakinmu barka ku da zuwa. Mun gode da karbi goron gayyata na muhawarar studio Kalangu. Neman ruwa da ciyawa shi ke sa girkin dorina yawo bakin kogin isa wajejen ya mai da talabiri da kuma cikin sauran ƙauyuka da ke bakin kogin na isa. Musuma da ku Malam Adamu Kunu. Tun wana lokaci ne aka hana farautar dorina a jamhuriyar Nijar. Ya daidai da aka hana a kashe dorina. tun mhm. ah, tunda yanzu eh, duk kasashen turai tare da su ne ana na ana yi hankali da kashen dorina an ce kar kowa ya taba su da shi ne wani bi ka gani kuna gani turawa suna zauwa suna duba ana samu amfani da yawa ne cikin dubu-duban nan na abin ganda turawa suna kamar yawon waye buɗe da suke yi oh, eh, ana kawo abin yara suna samun kudi fa cikin abin gannan cikin eh, duban dorina kuma eh, suna dauke turawa cikin jirgi suna kai suna kai su wurin da akwai wurin da ana gane su da yawa eh haka nan ne ana yi abin kenan saboda wannan ne aka hana farautar ta wato oh, saboda shi na aka hana tunda yana kawo amfani da yawa na cikin kasan mhm. Niger Nijar saboda shi na hana a kashe su. To yanzu kamar da ka bayyana tana ɗaya daga cikin dabbobin da ake karewa. kamar Kaman ya ne kuke ganin al'amarin kamar me ke nuna cewa dorina tana cikin dabbobin da ake karewa ana hana kashe ta. O to kasan dama ba mu da dorina da yawa. tunda mutane ba su yi lura ba ne lokacin nan ba gani na haka nan e, daga wajen mali kasan can in na ya yi banna can su suna kashe shi to daga can ne in sun gani sun a ana kashe su suna gudu shigo shikin kasanmu suna zawwa in sun matsu daga can suna shigo suna shigo cikin kasar Nijar tun da lokacin da ina na tun da na taba zamana bakin iyaka. Mhm. Na gani wata rana eh, da wani dorina ya yi hatsari kyan wajen mali wajen mali eh. to da an ba da izina an ce a kashe to lokacin nan ne na gani suna, na, suna gudu suna shigo suna gudu suna shiga ran nan da na yi lissa sun kai kaman goma sha biyar da suka shiga cikin kasa shigo nijar oh, to ka gani saboda shi ne yanzu sun gani kaman kasanmu ba a kashe su haka nan kasan ko dorina ya yi banna haka nan ba kashe shi da, sauri haka ba a kashe shi sai dai in ya kashe mutum haka lokacin nan ne eh, gwamnati ya ba da izini a kashe shi mhm, mhm. to ka gani shi ne yanzu da aka kama abin girman abin ganin su sun ce an ce a sai dorina ya kashe mutum goma ne ana kashe shi wannan ana faɗi dai ne mm. zanke dai ne da aka yi tun da babban mu nan ministar bai yarda wannan Oh, in ya gani dorina ya yi yatsara yana ba da izini a kashe shi oh. mun sake dawowa wajen ku adam mm, kunu mm, mm. mai sigare ku wato malam musa mai kamun ki wanda kuke a nan banda kaman kuna iya ku bayyana muna da menene ita dorina take rayuwa dorina na rayuwa da cawa da a cikin isa mm-hmm. tana rayuwa da shinkafar da jama'a ga gasawa duk abin da ya zan cawa ne tana shiga ciki ta yi banna Babban ɓanna da ita a shinkafar da jama'a ga gasawa bakin isa da ba ta raga komi in ka taho kuma in ba Allah ya maka arziki ba sai a bi babu in ka ce ka kore ta ka hidda ta cikin shinkafanka to sai ta rabu da shinkafan ta nuhe ka in Allah sa kafan ka tsere ka kam ka fita in kuma wanda ya zo sai ka iske ga shinkafan babu mai shinkafa babu abinda da bamu gani ba guda guda shi yasa abincinta akwai ma in yunwa ta yawa ta yawa ƙasa ma sai ta ci ƙasa da yawa Allah ya wagade ƙasa tana kana gan tana cin ƙasa inda babu komi mm. yunwa babu abin da ta katada mm-hmm, mm-hmm. mm. amma fa sai in rani yayi rani ta nisa babu cawa ko ina to duk abin ta samu wurin nan sai ta ci kama a bangaren naku abdulkarim salifu in dorina ta yi banna kamar in ta buge haka kolokolo. tana hada ma mutane ne ko koya ne lamarin yake lokacin da ta bugi jirgin ta kai ga jirgi ta buga to in ta bugi jirgin ya fashe ya nuta to yanzu mutum da a cikin ruwan shine ta kace ta kama oh. in ta kama mutum bugen ya take mishi kama ta kai ta cije ta cinye ta cija ta cija cija ba ta ci mm. in ta gunda ga baki sakewa za ta yi lokacin kuma ta sake ta wawayo kuma za ta kama shi na kuma ta wakan ta kai in ta ji babu rai sai ta zuwa ba ta ci kamar yanzu a nan wajen ku can indunga ana samun yawan dorina akwai shi akwai dorina sosai oh, suna zuwa suna dawowa eh. kamar don lokaci suka yi yawa to wallahi kamar in rani ya yi sosai ruwa ya jaye ciyawa tana fita ana sa kayan lambu ana sa shuke-shuke shinkafa kubewa da suna taka suna ci. To yanzu kamar wajen hana ta ta shiga cikin gonakan ko irin matakai kuke ɗauka? Wallahi hana ta sai dai in ka zan namijin kanka. Oh, in ka zan namijin kanka kana kare ta. Kana tsayi bakin isa in ta zo kana jiwa da dutse in kana da makami kana mata kana bata tsoro. To lokacin nan tana ja da baya. Oh, amma in dai bata ji tsoro ba to tana tawa to kuma babu shakka shi abin nan da kasa in shinkawa na in komai za ta ci shi mu dawo ku wato malam Adamu Kunu kamar akalla ana iya sanin adadin dorinar da ke da kwai a Nijar a yanzu to wallahi sun yi kyan wajen ozio fore kyan an ke sun yi lissahi tun kwanakin ban sun ke dari uku da waɗansu abubuwa ne sun ke sun samu to wannan ba ban same shi sosai ba tun da ban ta yi wurin abin ga wurin eh, kilgan nan ba. Oh, haka nan ne wannan in ya zo da sai ya ku abin ganna mhm. tunda su ne suka yi resan samancin. ni ban yi ba ban samu dimman mhm. da suka amma ya, kai kai dari uku da waɗansu abubuwa wanda ke da kuma a oh, yanzu mm. mhm. kuma ita dorin na aina ta yawa cikin oh, kasan kashan ayaru kasan ayaru daga bakin yaka nijar da mali zuwa nan eh, zuwa tilberi can ne ana gani dorina da yawa can ne akwai dorina da yawa tun da wani wuri kana kana kilga hamsin tamanin wuri guda ka gani a ganin ku me yasa ta yawa can wajen a to can kasan can ne akwai akwai burgu ne da yawa can kasan san dorina bai so dutse mm. ga wadansu abubuwa ne da mutane ba su yi lura da shi dorina bai so wurin da akwai dutse wurin da akwai kyashi ne ya ce so ko mene kuna ce wurin rere wuri mai tafshi can ne dorina yake so mhm, mhm. tun da wurin duki nan ya taka akwai waɗansu abin ganin da yana so kan mutum to shi ne bai so mm. to ka gani wuri mai taushi wuri mai taushi wurin da akwai abin ga rairai mhm, wani bin ya yi yunwa rairai nan ne yake ci kuma in ya harka ya kai wurin da ya kai in babu kyawa babu komi abin da wannan malami ne ya haka nan eh. abun ga mm, malam musa eh, haka nan ne mm. in babu abinci hata ke tana cire rai mm, mm-hmm. mm. to kama an lura da ita dorina ba ta zama cikin ruwa masu datti mm. sai dai cikin ruwa mai kyau a ganin ku me ke sa ta yi bukatar wannan ruwan maimakon wa'ancan? to wannan ana haji dai ne dorina babu wurin da bai zamana wurin ya kai wurin da ya kai babu wurin da dorina bai zamana babu wurin da dorina bai zama mm-hmm. tunda mun gani wurin da dorina cikin laka ma dorina yana zamna. Madalla an muka dawo wajen ku wato Malam Musa kamar yanzu an lura da cewa ita dorina kamar na shaida man gaba ta san wuri mai datti ta son wurin da ke da haske a ganin ku shin me yasa wannan shi ne dalilin da yasa take rayuwa kullun cikin mutane kullun tana kusa da jama'a. Gaskiya na dorina karhin ta dai kwara ne. Kwara kuma bata hoye dauda ba. Amma akwai ta cikin tawuka. Hmm? Me kwara? Isa. Eh. isa isa mhm. wannan mhm. ita akwara mhm. to duk ƙarfinta dai cikin isa ne ana yin da cikin tauki amma ba ƙananan tauka ba sai kamar manyan taukan da yake su ma da kasan isa haka suke me yasa bata san ƙaramin ruwa hmm? me yasa bata san ƙaramin ruwa ba ta kariya cikin ƙaramin ruwa kuma abin da ba ka kariya cikin ko ka kwanta hmm. ba ka ƙariya cikin dole ka taika bi da in ka kwanta hmm. zanan daga ruhu ya kashe haka nema shi yasa cikin isa take da yawa kuma ƙarfin nan da take da shi wajen ayaru din nan can asalin su shike mm-hmm. kamar daga can suka samo tushe tushen nasu tushen su kenan mm-hmm. can mali din nan ya kawo nan ƙasa ayaru ya shiga to duk abin da ya to da mali ya shiga ayaru ya shiga Nijar da nan wanda duk ya taho dai sai ai maraba da shi mm-hmm. to shi yasa sun kahi mu yawa nan to kuma can suna gazowa nan na can ne ga gazowa nan ma suna karuwa don mu Mm, na ayyurin su ne suke saukowa nan ga eh, kamar yanzu ita tana da lokacin da take zauwa nan kuma akwai lokacin da babu ita nan ta haikar hitan me ke sa haka o abin da yasa can akwai lokacin da yake canya ta yawa akwai lokacin da yake kuma nan ma tana da yawa inda dukkan kaji doron na banna rani ne kin san rani mhm. lokacin da ruwa ya rage ruwa babu ruwa hanya guda ce mhm. ita za ta bi ita za mu bi duk wanda an ka iya wata rana kafa na tuntube da duci mhm. kin ji sanadin da yake ga rani ta hiya mu yi muna banna daya noma mu na rani ga rani aka noma babu wani ruwa in ba isa ba na lambadan isan nan muka lambada mu sa abinci mun sarka kuma nan muka lambada mu ta mu sa abinci. muna noma muna neman kihi muna bakin isa to ita ma bakin isan take to babu ruwa ko ina a kowane lokaci da hanyar ba ta wuce bakin nan zakuwa haka gudan isa nan za ta bi nan za mu bi abinda a ƙasa ga ruwa baka san da shi ba wani lokaci girshi ne bamu san da juna ba sai mu faɗa juna wani lokaci kuma ta gane mu mafaɗaci akwai shi na cikin komi wani lokaci ka suke ta haro mu bamu san da ita ba mun ko sai ka suke ta kashe mu ko ta mu na banna abin gabi ne akwai lokacin da bamu san da ita ba akwai lokacin da yake ita dai ta san da mun ko mun san da ita kin ji yawan banna duka haka ne in kun tunkare ta ne akan ku sani ba wallahi sai cikin rashin sani babba mhm, mhm. amma in da sani in kana can kana nan haka amma wani lokaci ƙasa ga ruwa take mhm, abin da ya nuta kasa ganin sa akwai aiki ba mu sani ba wani lokaci sai girshi sai dai mu ji jirgi ya bar ruwa ya zan kyalle kyalle ya fashe da mai faɗan kanmu wanda ya fita shi fita wannan fita wani ba shi fita kin ji dalilin banna yanzu ga da ruwa akwai ruwa yanzu akwai dama banna kwarai tana banna ko yanzu amma akwai dama mm. oh. in akwai ruwa kenan cikin ruwa take take ta ba mm. ruwanta da harkar da oh, mutane hanya da yawa cikin ruwa eh. akwai inda muka shiga ciyawa mu nisa muna can muna aikin mu mm-hmm. ba mu cikin isa ita ko tana lamba din isa tana tafiyar to kin ji inda abin ya sha bamban mm-hmm, mm-hmm. yanzu in akwai ruwa muna shiga ciyawa mu da can mu sa tarayen mu mai haƙo amma in babu ruwa dole isa guda ta da tana ciki muna ciki mhm, mhm. wuri guda za mu taruwa wuri ɗaya kuke da su yawwa mhm, to kin ji dalili to madalla colonel <laughs> barkar ku da zuwa <laughs> barka da yawa muna so mu san colonel yanzu kama ana iya ta adadin dorna nawa ke da kai yanzu a eh, Niger yanzu dai a Niger abinda muka kilga an 2013 muna da kaman su dari uku da ashirin da tara shine 329 cikin dari uku na su a suna da dari da arba'in da shidda. A euro. E, kaman shi ne in an kasa bisa dari. Mm -hmm. Suna da arba'in da hudu da rabi. Mm -hmm. Suken a euro. Suken a euro. yanzu colonel kuna iya kushe muna kamar yadda yanzu malam musa ya kwatanta muna da shi da adamu menene ke sa yawan dorina ta yawa a nan yankin na ayoro maimakon da sauran gurare cikin eh, zanken malamin na ina ji mhm. yake kenne tushen shi da kenne sun san su fuskar da mali ne su hoto ko mhm. ne lalle akwai haka na me shi din ayurdin ma tun tuntuni akwai wasu garuruwa yanzu da suna da durina da ba su da ba su san durina ba yanzu ne suna nan ga gane da durina mhm. lokacin da da da wajen kutugu shine tushen su dore na kutugu mhm. ne daga nan suka nan ne lokacin da ma aka yi grand bataille na damuru jika da jean rouge can ne aka yi shi lokacin nan su suna da dorina mu muka yi an 2010 memoir bisa dorina mhm. cikin etid akwai questionnaire da professor ya samu bis historic din dorina mhm. can a kutugu babu wanda yana ke su kakanninsu suka ke dorina sun kai tun dafi da eh, shekara dari biyu ko dari uku ko menene babu san da su wannan kowa da ya tashi ya iske su me in ka zo wajen su ayuru ana ke lokacin na ayuru ma garin ayuru wani dorina ne shi kadai ne ga zuwa guda daya guda daya in ya zo ya yi kalkaju wasu kwanaki su mai koma sai ya zama wani shekara ya zo su biyu da make ko da mata ne gane mm, bindigo mm-hmm. sun yi kwanaki mm-hmm. suka koma wani shekara sai ga sunan suka zo da diya wannan suka fara suka saya me in an wuce kutugu kayi ma a zo a hiru mm-hmm. sun zo wajen su yasan wajen su eh, firgun ana iske su cikin lezani son din nan lokacin da aka yi babban shasharis bisa yashi ne suna zuwa mhm. suna ki kasa rairai kasa lokacin nan da ina magana eh. rashin nan ba a gani komi babu kiyawa babu komi mm. sai rairai su sun su su ne gazo su yi kwai in lokaci ya yi su koma wajen kasar turawa amma yanzu wurin nan saboda shanjima climatic ya bace mm, yanzu kiyawa mm, mm. dai ne da kurin nan tuma da mu dawo gare ku wato malam abdulkarim salifu kaman wajen ku yaya ne ɓannar take a yankin naku nan indunga dai lokacin rani in ruwa ya bushe mm-hmm. ana aikin kali ana aikin rani ana mhm. sa shinkafa mhm. duk da ma lokaci in falat an sa rugga babu ciyawa bakin isa suna taka gas su su ciyawa eh, A su tai su gangaro Kamar ku wajen ku ba su da yawa sosai kamar yadda suke a nan wajen ba su da yawa sosai mhm. oh, ko sun yawa dai bakin bakwai zuwa hudu biyar bakin da kwanaki su koma. To wani bincike da aka yi a kwanakin baya an ce duruna ta yi ɓanna har ma ta kashe wato ta kai gama kashe mutane. inda aka samu harsuwar mutane a cikin wannan bannar da ta yi har ta kashe wasu wato masu sarkawa masu kamun kihi kuma a lokacin nan sai aka kwatanta kamar a halaka doron na wadda ta yi wannan bannar uh-huh. ya ne ake a gano dorina da ta yi banna a cikin garken dorina lallai ko dorina sun kai dubu uh-huh. duwar ta yi banna mu sarkawa muna ai gane ta duk inda ta shiga ko don ba ta zama cikin yan uwa mm. tana hidda kanta ne ta koma gehe Oh, kuma duk inda ta ga mutum ko da kana tsawon kilo biyu na to haka ka tantance za ta kawo gare ka komi yawan sun kai barna cikin juna muna gane su oh. to kunanilla an yarda kamar idan na ta yi barna ta kashe rayuka ita ma a kashe ta eh madam ka yi in baki amsa bisa wannan na koma baya me yasa mutane na samu matsala banna dorina da mutane abubuwa da yawa akwai yanzu yake in ruwa ya hita kamar in ruwa sun yi kaɗan mhm. hanya da za su bi hanya dai kuma lokacin nan ne babu abinci babu abinci e su dorina kamar yadda ki ke kina so kiki kina so wurin da kina samu kiyi yi sutura ki labe mhm. su ma haka nan ne suke don ku lokacin nan in ya zo rani ya zo abinci babu mhm. wani iri abinci ne za mu samu sai su ruga su eh, kubewa da menene wasu abubuwa haka da mutanen nasa dole bai tsaya sai ya taba su su ko suna nan akwai wasu wurare ma mutane ba su kwana da dare fiske shi dorina da dare ne yahi nema abinci ko eh, lokacin da akwai sanyi kamar tar dan eh, lasuware suna mm-hmm, iya mm-hmm. su hita fiske ba su so rana mm-hmm, amma wani bi su ma surkawa suna da lahi. don mi nake suna da lahi dan da yawa anke in ka gani eh, dorina ka tabbata bayan dorinan nan akwai kihi bayan kihi ma kina iya ka samu su kada ko to su duk wannan tun kihi tun kada mhm. su wannan so suna son su duka in sun sami su abinci ne gare su don akwai wasu don su sarkawa ne suna taka doka mhm. menene doka da suna taka mhm. suna zo kusa da dorina ko su kore su da wurin da suke kwanan nan su huta su sa birgin nasu don su samu kihi sun san akwai amma lokaci ba dai ne ba sun san kyanja lokacin baban nasu ko kakannin nasu ba hakan na ba su san abin da suna yi yanzu gashi nan an aje jeme an yi komi da komi an yi sallah an yi komi da komi mhm. dok akwai abubuwa da yawa da suka bari da sun barin su su ma dorina ba su san su ba sai guda guda to waɗannan ma akwai kikin matsaloli kenan ban tare ko ko akwai wani siri a da tsakanin doruna da mutane a akwai mana ko suna su hodi miki ko su su ki hodi akwai su akwai akwai tsakanin su to eh. dorina cikin tax ba dole sai ya kashe mutum ne a kashe shi mhm. ba haka nan na bakin da cikin tax kaman shi adamu kunu da yana kusa da ke mhm. in ya gane ki kaman dorina na so ya yi miki banna Mm-hmm. in yana iya yana iya ya kashe wannan durina don ya so ya kare ki mm-hmm. wannan akwai shi kin duka in dai an ke wannan gashi nan akwai shi bakwai guda ya yawa duk dorina da akwai bisa isa ana kashe su mm-hmm. don ka shine yanzu dorina da an tabbata sai an tabbata ya yi lihi ba dole kashewa akwai wasu abubuwa kama in yana kashe eh, dabbobin mutane ko yana fashe zirgin nasu ko menene ko ya jimu wasu ko ko ba bai mutu ba ana iya kashe shi wannan an gani ne wallahi wannan dorina in ba kashe shi zai yi babban banna don shi ne ana kashe shi to don ka mu abinda duka muna gai ba mu so mu gai abinda ba kurbuke yake kin kawo zanke da kashe kwanakin baya mun ji amma ba ni iya in ce miki ga mutane kaza da dorina suka kashe me na tabbata a 2012 zuwa 2014 mm-hmm. mun yi wani lissahi lissahin nan da muka yi muka samu kamar mutum eh, goma sha hudu da sun rashe sun mutu dalilin da sun mutu mm-hmm. shine in an dauka kashin firgun ana samu mutum bakwai kasan ayaru ana samu mutum hudu dulsu ana samu uku to cikin lokacin nan mutanen suka zo wajenmu suka ce a ah, dorina ya yi musu banna da yawa cikin bannan nan muka samu kaman banna da suka yi bisa eh, dabbobi mhm. suka kashe kaman dabba talatin da takwas ko su sarkawa jimu-jimu da suka yi musu cikin lokacin nan muka samu kaman arba'in da tara hamsin ba dai mhm. an muka gani kamar su yara dan lokol ko su mutane da suna so su zo wajen kasuwa ko wasu malati da suna so su zo wajen asibiti nan ma muka samu kamar sittin da shidda wanda dorina suna hana musu tahiya kamar su 66 in eh, nan babu kashe mutane yana hana su dai ne su yi traverse mhm. sai su koma ki eh, wajen su abin na gonakai banna da suka yi kyan mhm. shiga dai shiga dai da muka yi lissahi a cikin shekara biyu wanda muna da urbuke ya kai dubu daya da dari biyu da katarwan kai ne da gomiya tara da biyar su ne muka samu excursion ga ake so nawa da eh, mutanen suka zo mhm. su yi kariya mhm. zo su yi kara su ce ga durna ta shiga ya shiga don ka su ne waɗannan eh. mun gode kulnil mun sake dawowa gare ku a yanzu kulnil ya yi zancen wani siri da ke tsakanin durna da mutane to sarkawa me yasa wannan sirrin a yanzu kun yi baya baya da shi gaskiya ne mhm. sirrin na akwai shi har gobe har yanzu akwai wannan siri ga sarkawa amma ba mutum duka ba don in baka biya ba baka samu ko ubanka na da siri in baka bi shi ba ba za ka samu kuma har yanzu si sirin nan game ga dorina mhm. akwai shi wani kowa ce ma dorina ta tsaya tsayi ta wani na zuwa aza jirgin shiga dorina ba ta ɗauka wani kuma da ya gane ta gudu shi kai mhm. oh. me za ku a don kunu bisa wannan a wannan zancen da yana fari gaskiya dai ne yana fari na tunda yanzu mutane sun bari harakan da mhm. tunda in da ne ana kashe dorina an ka gani da mutane suna da zirgi bisa dorina abin ga yana baka mamaki kana ga dorina sai dorina gudu ya kai yana neman kanshi gudu ana nana bishi mhm, mhm. ana yihu na bishi ana sa zogo ko'ina amma bai da damar da zai bude baki ya kama wani bi kana gani hakori na nashi kamar wuta yake yi dawa amma bai da damar da zai kama mutum to madalla malam musa menene yasa a yanzu kuka yi baya baya da sirrin hayi zaman to dorin da tana tsoron ku amma yanzu kuke tsoron ta oh abin da yasa lokacin nan da kinka da aka bar sirri din nan lokacin nan naman daji naman daji na an gani cikin daji ana aikata mai batun ga. babu babu komi to yanzu dole ka bar abu don kar ka sha wuya kamar yaya na dalla mhm. duk abin da an ka ce wangana naka na mhm. ga mai abu to ka san kashin kanka gare sai da shiri amma ba kashin dore na adda wuya ba mhm. kashin dore na babu wuya amma baya ka kwa gudu da babu mutum cikin duniya kwarai maza zalla akwai yau muna da yasa wando Masa riga amma babu maza mm, ina zuwa Mm-hmm. yau mazan ke ga su a maza mu diya mata muke mu mm, mu diya mata muke mu sarkawa diya mazan ke ga in wata ya mutu so su biya mu share mu muna bin su share hago wajen horawa da ka fara bale wanga zamani da muke cike gashi wani na can shina ɗaukan ka babu halin kaddama a kawo ka a gwadi wa za ka ci a wannan mi maganin ka ya gyara gara ka da rabu da shi ka tuha ka asiri ka nemi dan kifinka ka ci ka roki Allah ya raba ka da ita oh, don abu na da babu gaddama ciki an gwada ka an gwada aiki da kai gayi me za ka ciya gaddama dai ba a gane ka amma ga ka tsaye ga abin da ka yi ga ka gaddama me za ka yi yanzu ka sai a niyya inda an kai niyya da kai a tai ba ka da wata magana shi yasa yau babu maza ko ka ce kana wani abu ba ka yi mhm. lokacin nan ba su da yawa cikin riguna ba mu da yawa amma akwai maza. Kolonel <laughs> ku hudda kanku. Malam Musa ya ce ku ne suke shakku shi sa suke baya-baya da al'adun su na da bisa yadda suke zamantakewa eh da dorina. Awa, an ke mutum in yana mutu sai ya yi zalba. Zalba din nan yana nan gayi ba wani abu ne ba. mu ba mu ke su zo su kashe dorina. A'a, ni abin da na yi so, kamar akwai wasu eh, rana da ana kira su a ke ku zo. Sai ka gani suna kasa, don mi suna kasa, ya san na sani. Kamar me yasa eh, ina zuwa da kuke kiran su mi ke faruwa ku kira wasu. Kama yanzu dorina ana so a kashe dorina. Mu su sun yi sani dorina mai banna ko wanda ya kashe sun yi sani mhm. shi da mu. Mhm. kin gane mhm. kai in suna so waɗanda suka aihe su na san su sun sani mhm. suna iya ma su saya a ge sai suke dorina zo ya mu kamar irin waɗannan abubuwa shine yanzu sun bari sun bari paske shi wannan abubuwa suna iya su shiga makikin renaissance cultural mhm, al'adu ne ba ana iya sun sani akwai wasu shekara yanzu an bari shi ana wasa bisa ruwa su sarkawa da menene da menene duka suna zuwa mhm. wannan wasa an bar su irin su suna kawo arziki a cikin kasa abinda suna kasa wajen kamun kihi yalla wajen wannan fanni suna iya su same shi mhm. fuske wannan fanni yana iya ya ka musu wasu proje da yana kara musu da banna da dorina na yi Biske karhi ne banmu da akwai wasu abubuwa da yawa da mhm. yana iya yayi proteje kamar les exploiters kamar in kana da rugan naka akwai wani igiya mhm. da yana aiki da kura in ka sa shi dorina in ya zo ya kusa a kalkamet bai zo iske eh, kuran din nan ne ga yi mai tik tik tik sai ya koma da shari din nan ne ga kore shi mhm. don kun gani ko in kamar abin da suka gada in sun ba shi da karhi sun tambayi gwamnati muna so kamar a hudda mun rana da za mu gwadi mhm. za mu gwadi mhm. wannan yana kawo wasu mutane su hito kamar su faransa ko ina su zo su tawo su gani mamakin nan da ana yi cikin mhm. albarkan wannan lokacin nan ne suna da magana bakin magana suke wallahi mu abin da ya dame mu gashi mu ba mu ke ku kashe munu dorina ba mun san dorina su ma resource ne kamar wadda eh, arziki ne na kasa mhm. ban mu so a kashe su haka me muna so mu karu da su suna nan mu banna kawai ne muna gani muna so mu gani albarkansu mhm. menene amfaninsu mhm. to ni zan na nan ne na so ya ta yi ba sun zama mata ha mu ba mu ne maza ba mu ne ga tsoronsu mu muna tsoronsu yadda muke tsoron Allah mun san su eh colonel a kwanakin baya an tsaye da wasu mutane sun kai kamar misalin mutum goma mm. dangance da wato sun kashe durna mm. kamar yanzu muna so mu ji shin yaya ne al'amarin nasu yake kamar izini yana da haka amma sun taka doka ne ko kuma yaya ne al'amarin mu a lokacin nan ina cikin mutane da suka sa hannu bisa mutanen nan daga mhm. north mhm. kuma cikin mutanen nan babana ma akwai cikinsu mhm. Eh, kuzan din babana yana kin su mhm. ka gani ko don shi ne ban na so in zuwa bisa wannan hara me mun ba zuzu mu aikin mu an mhm. mun gani mu taimaka ma mu yi takarda masa takardar nan a hannu zuzu zuzu yana iya ya aiki da abin da muka tambaye shi yana iya ma ya maida a gehe abin da muke so mhm. don ka shi ne ya yi tarete wannan ba mu aiki mu dai mun kai mhm. shi kenan to yanzu kamar in aka kama mutum wanda ya yake horotar dorna a mhm. gashi na an kama shi yana so ya kama dorna yana horotar ta kamar wani irin <coughs> yanayi zai kasance a ciki sun sani sun ke yanzu ga telefon ga selilayar in an kama mutum yana nan yana kashe dorina ba bisa hanya ba mhm. wannan ana ke mishi barakonaci mhm. shi ya ta sata ne akwai abin da doka ya gai mhm. ana iya cikin eh, takardunmu ana iya a kama mutum a sashi kasu ana iya a yi mishi tara ya biya kudi kuma ana iya biyun nan duka a yi mishi kin gane kamar misali in an diba fuske kana yi abu in ka yi shi daga baya tire garat mine ne wannan hausa kamar kana na dama Eh, kana da kana kayi nadama shi kana bala eh, mm to wannan yana sa hukunci da ya kamata a yi maka a yi maka rago don in kaman kin kase dorina aya da aka karanta aya yake wata uku ko zuwa shekara uku mm -hmm. ana iya keto wannan vrema gashi gashi ya yi regrete menene menene yanzu muna bar mushi wata uku din ko ake gashi wata uku zuwa shekara uku ko ake 300 mil zuwa miliyon uku haka ana gani duka ana yi yi mishi rungume mhm. wala to haka nan ne me in mutum an san wallahi wannan ne bai da wani aiki in ba shi ba kullum ana kiran sunan shi ko an kama shi wannan eh, da yawa gaba ne za a kai shi don mhm. wurin da ake shekara uku din ko bai kai shekara uku ba ba wani abu da yawa ne zai saura mishi mhm, mhm. cikin shekara uku. an yi zamanto an taba kama shi kuma ya mm. ƙara komowa. Wala. Mm. Mm. Sai wannan. Ko bi ana jin sunan shi fuske aikin namu ba mu kadai ne yi shi ba. Mhm. Dole sai kana da mutane da bala in ba haka nan ba abun bai yi ba. Eh, kasa na da girma yalla ku biyu ko goma lokacin da mutanen nan suna ruwa kai kana kwana Fiske da dare ne suna harkar nasu da dama. Eh. Mun gode sosai, Colonel. A ganin ku Adamu Kunu, menene zai sa a shawo kan wannan yawan haɗawar da dorna take ma al'umma? A to wannan sai dai komi sai dai hakuri dai tun wannan wannan bai kare sarkawa suna cikin ruwa dorina ma suna cikin ruwa to kenan wace shawara za ka ba su To abin da za ni ba su shawaran da za ni ba su dai su yankali da kansu dai. Sarkawa su yankali da kansu tun da dorina bai da komin ba abin gana shikiruwa dai ne yake kullum. Abin kin shikiruwa ne yake. sarku shi ma shikiruwa ne yake wani bi yana noma waje. Wannan wahala ne da Allah ya daura mu sai dai hakuri sai hakuri. Ko kuma su jara basiran nasu na da, ah, kankaninsu da dorina da kakanni na da. Eh, wannan shine nan nasu yanzu kasan malamai sun yawa shine sa wannan duka da kana gani jewajewayen nan duk da kana gani suna yanzu mutane duk wanda ya gani eh, da ka gani duka sallah yake mhm. da ba su sallah da ba su sallah ba su yi komi wannan ko mu da ba mu dade ba mu mun gani wannan harkan dorina babu abin da ba mu gani ba. To mun gode mm. Malam Adamu Kuno. Malam Abdulkarim Salifu me kuke gani ya kamata a yi don ya zamanto an shawo kan wannan matsalar ta hadawa da dorina take ma al'umma. To wallahi ita dai dorina ita muna ruwa tana ruwa ko ba gaskiya ba kuma abincin ta dai haƙƙi cikin ruwa ta ka amfani mu ma cikin ruwa muka amfani. Mhm. Oh, yanzu kuma sarkancin ya yi yawa kowa. kin ga buzu ba sarki. ba zabar mai ba sarki. ba haushe ba sarki. ba hillace sai shi sarkanci kowa sarkancin na haike da yanzu me aka ce sarkanci yau shi ɗaya ne zaka shiga cikin lokaci ka ka zama abin da zaka ci kaga shi na sana'a sarkanci ta yawa duka ga kowa kowa ba sarki waɗannan da sun ka gada su yanzu ba su bakin komi ga wajen sun kuma sun laɓe wanda sun ka sabon sabon shige yanzu su ne a sarkawa to kuma yanzu musulunci ya yawa ga bakin kowa shi yasa kowa sai ya kawo ido sa kai shi yasa dori na yanzu yawan banna ta yi yawa wani bai san komi ba ya hau ruwa ya ce kai baka san komi ba mm. to ka wani kina zuciya ta musulunci wani bai zuciya ta kwarai sai ka iske take hatsari ya faɗa wanda rayuwarsa ta ɓaci wallahi yanzu ana gama ba sai ya aikata ba shi ga sarkanci ba wanda ya hidibe ka ka dibe shi rayuwarsa ta ɓaci wallahi ko bai ce masa komi ko bai ce maka komi ba wallahi kana gani ba ka isa bakin isa kama wancan ƙetare wallahi da na bugun ka to yanzu wace eh. shawara ke gare ku ga su masu kamun kihin da ke zamanin nan bakin isa na'am wace irin shawara ke gare ku gare su da yanzu mu dai shawara mu ɗai kurun muna bisa isa muna kamun kihi kuma gaddufora suna nan kuma muna tsoron su. To madalla mun gode Malam Musa ina mahuta kan wannan al'amarin ya ne kamata a yi don ya to an samu ragowar wannan haɗawar duna take ma jama'a. Duk abin da a da shiri da shawara duk ana umma in babu shawara na ba umma. Lallai ita dorina da kika gani da sarkawan garki gaji ana haɗin. Wani yana gama sarkancinsa duniya wallahi tallahi bai kashi na kai ne bai na shi na ba. Sai ya gama yana shekara 20 30. Mhm. wala bai gani shi na ba zagunsa bai shiga cikin na abada sai ya gama kaddo a sa iko kowa a hidda iko na ita kanta iko ce ita kanta iko ce mhm. cikin biyu ne ko ka ta shiga ta kaba yanzu batunga ko a ce gagawan na. ita bisa kan haka take to shi yasa ita na dorina harka ta yata da nisa ba abu na karamin nama ba da haka hwadawa kai mai yadda ka ga dama ai shekaran jiya ga daga ranin ga dorina da ta kashe min kanina da an ka ce a tawo a nasa wayan gar sun ka tawo sun kai tawo talabiyari a tambaya su mu shekun suna nan sun ka ce ba su shiga ruwa mu sun kasa ga yaran da mun kasa sun ka sun ka ce ba su shiga ruwa kun ba su shiga ba su da bindiga kai mai bindiga cewa mai kara ita ya kashe na in an bido gaskiya an kai kasa an kai sun ka ce wallahi ba su zuwa suna waje mu yaran mu sun ka tai mun ka tai sai da an kai mata zago sai lokacin da za ta mutuwa lokacin da babako a ta mutu ta mutu ta mutu an kashe to kin ga na ba naman kirki na ba kowa anan shi hankali da ita amma abinda muka so da mu da su mu kama juna abinda muka so in dorina ta kashe mutum to ai maza maza da sun jiya a taho don abin da yasa tana iya kashe mutum nan bakin shi shanya mai haka ta ta kai ta kai sai gudu take can kuma mana can kuma sai ta ta yi sannan a ce mu mu duba ga mu dubi dorinar daga gaban nan ya zama mu muganta. dorina fa cin naka ce wanda ya cije ka in ya faɗi cikin yan uwa wallahi sai dai in ka kashe cin naka ce irin su guda. Sun da gida ba. Duk tabi'a su guda. In ka gani wanga sai haka ita waye na. dole na raina. To yanzu wace shawara gare ku ga masu noma da ke bakin isa da masu kamun kifi da ma waɗanda suke masu zuwa isa kurmuwa haka. Wani irin shan hankali gare ku. Wallahi muna shan hankalin su zuwa ga mi saboda Allah duk wanda ya san ciwon kansa ya san abin da ashi yake haizuwa wa inda na take duk inda ya san take gudu duk inda ta bi dan abinci to ka rabu da wannan wuri ko kwana biyu ta yi wurin nan ka bar wannan wuri duniya da yawa ni abin da naka ba su shawara kenan da waɗanda sun ka gada da wanda bai gado ba duk kadai ga dorina komi maganin kaduna na kama ka da da kuke yi da dorina ta kashe mana mutanen da taimako kuma yaro ne wata rana kana aikinsa da gudu wata rana ko ka bugai bai zuwa shi yasa ba babu shi na ba har gobe akwai shi har gobe in abin ta ka riga kina ganin waɗanda ga ita kuma suna gwadi amma abin da nika so ba maganin nika so a gwadi ba a gwadi tsoro a lambaɗe ne abin nika so ce madalla mun gode sosai malam musa to madalla colonel ina mahuta me kuke ganin ya kamata a yi ni nake miki hausa na bai ni na ba kore ba mhm, mhm. amma a kina iyaka maido ne bon ni ta farko dai mhm. sun sani ubannaina ne waɗannan sun sani na sani sun san dorina ba kowane lokaci ne yake yawo mm-hmm. sun san lokaci da yana kiwon shi ya kamata lokakun wannan a yi evite su ko wurin da yake zuwa suna iya su sani paske ina jasi za wurin da yana samu abinci to nan ko su sarkawa nake miki wurin da dorina yake kihina nan su ma wajensu kihi da dare ne yake tahiya ko ba nan ba da dare ne kihi ma yana tahiya don su suna bayan kihi da dare kihi yana bayan durina da dare kina gani <laughs> to wannan matsala guda don nan ne su ne mutane masu hankali wasu ruruwa su daina zuwansu na biyu kaman su basu da wani aiki sai aiki uku surkanki kiwo ko noma aikukuwan nan su ma yanzu ya kamata a yi babban horo da duniya kungiyoyi da dama waɗanda suna so a taimako eh, a kawo protection a dorina mhm. da ba su so kashin dorina fuske mhm. niger 98 ne an doki luwa an sa dorina cikin littahi da dabbobi wanda bai kamata a kashe su ba mhm. an 98 ne an yi shi me kayin 98 tun lokacin colon ana kare su dorina mhm. ba a so a taba su mai mhm. luwa din dai an 98 ne aka doke shi mhm. don me saboda aka gane cikin duniya dorina sun zama kadan babu su akwai wasu kasa cikin duniya da akwai dorina yanzu in an ke ki kawo dorina kin samu alzanna ba kina ta babu <laughs> to don wannan ne yasa suka ce cikin kasashe da dorina akwai a doki matahi kungiyan nan mhm. da suna so a kare su dorina ya kamata su kawo taimako mhm. wajen ciyo wajen manomi da wajen sarkanki in an yi wannan babban program kamar shi program din ma sai muna ke program integre. waɗanda ba ba dorina kawai ne ake di ba bayan dorina akwai su ayu akwai su ifo ni gane kada eh, harkun hansiyon mini gane ifo fari duka akwai da dama da yanzu ba mu iya mu gane su me ana ke wasu bi surkawa suna ke ana ganin shi kadan kadan to in an samu wani babban program integre yalla kikin program integre din nan gashi ku surkawa abin da za yi muku mm-hmm. cool Eh, makiyaya ga abin da za a yi muku ku manoma ga abin da za a yi muku ka gani wannan yana da kyau ta uku a gani na renaissance cultural din nan yanzu shugaba muhammadu yusufu ya sa ma ne ya zama yanzu in dai ana so renaissance cultural din nan ya aihu abin da ana jito da shi mhm. dole sai a koma baya a tambaya kuma ba tambaya kawai ake yi an tambaya a bude hanya da mhm. za sa wannan ya zama kaman abun shiga kudi a mm-hmm, kasa. Mm-hmm, mm-hmm. To su kasar turai kama in anke ana wargi dorina ko wasu menene abu da sarkawa na galgajiya. Turawa da wasu mutanen da dama kama ake demil venne za yi shi tun yanzu kuna ganin mutanen na rubuta sunayen nasu. Mm, Kuma a biya su biya kudi da dama da duk mutanen suna iya su abin nan. Ta hudu baraji kan daji din nan. in an yi shi Allah ya gwada musi akwai abin da ana ke reserve nan an hidda shi ne saboda su durina mhm. da wasu namun dashi in Allah ya sa waɗanda Allah ya sa sun gani ranan nan suna gani masala da dama suna rage banke suna karewa a ba iya su kare amma ana samun ragewa to madalla masu haram ina ganin cama duka duka dai anan muka zo karshen muhawara ta studio kalangu ta wannan karin wadda ta yi tsokaci kan zamantakewa tsakanin durna da kuma bil adama kun shi dai bakin namu wanda muka gayyato wato na ali abdullahi gazibo na ma'aikatar gandun daji sannan kuma kun sware mu tare da malam malam muhammadu musa mai kamun kihi a nan banda da kuma malam abdulkarim masalifun shi kuma shi ma mai kamun kihi ne a nan indunga kun saurare mu tare da wato adamu kunu shi ma tsohon ma'aikacin gandun daji ne a madadin bakin namu ni hawa usman tare da taimakon isa lawoli nake mana fata alheri sai kuma nan gaba insha Allah a cikin wata sabon muhawara daga studio kalungu mu huta lafiya.